بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال مالك رحمه الله عز وجل باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta lahadi goma sha hudu ga watan rabi sani a wannan shekara ta 1431 za mu tashi babu ma ja'a fi karahiyati isabatul uktain babin da zai yi mana bayanin haramcin mutum ya sadu da 'yan uwa mata guda biyu bi mulkil yamin da cewar a matsayinsu na bayansa wal mar'ati wa bintiha hakan nan zai mana bayanin mutum ya haɗa mace da yatta uwa da yatta a matsayinsu na bayinsa ya zai yi hmm? kun gane maganar surar matsalar ta fito mutum ya tara yar uwa ya hada yar uwa ya da kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya bi milkin yamin a matsayinsu na bayi ko ya sadu da uwa da yatta a matsayinsu na bayinsa ya halatta ko bai halatta ba قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر رضي الله عنه ما أحب أن أخبرهما جميعا ونهى عن ذلك yace haddathani yahya an malik ubaidullah ibn yahya al-laythi yace da yake cewa haddathani yahya an malik babana yahya ibn yahya al ya karanta da ni wannan asar daga malik ibn anas an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri farko wanda ya fara tara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a gwamnatance imana a gwamnatance ba kowa yi individually ba ai kowa yana da littafinsa da yake rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwan abin nan Umar bin Abdul Aziz kowa ba yana da littafin shi ba da yake rubutawa to amma wani ai daya daya ne gwamnati a ce ta riƙe abin cikin kankanin lokaci sai ga abin abin da kuka shekara goma kuna yi ba ji ɗure shi ba idan gwamnati ta wata uku sai cika duniya baki ɗaya haka ne ko baka bane sai umar bin abdulaziz ya sanya ya kafa kwamishin ma'aikata wacce za ta tara hadisan manzo Allah sallallahu gaba ɗayansu kamar da kasan Uthman bin Affan ya hada Qur'ani duk inda yake tunda Qur'ani kowa yana rubuta ma shi ne to yanzu a tara shi gaba ɗaya to haka Muhammad bin Muslim az shi ne shugaban wannan ma'aikata ɗin na tara hadisan manzo Allah sallallahu da Umar ibn Abdul Aziz ya kafa awwalu jami'i li hadithin wa athar ibn Shihab amiran lahu Umar kamar da Imam Suyuti ya faɗa cikin alfiya to kaga an sanya kuma al'amari ga wanda yake ya dace da shi eh to da aka kafa ma'aikatar sai aka ɗauko malamin Imam Malik Imam Anas shine shugaba shi zai tara hadisai din kaga dan yana da ido wanda zai tantance al-mutaraddiatu wannan nadihatu wa ma akala subu illa ma zabaitum wa ma zubi ala nusubi duk haka zaka dinga samun hadisan da na ƙarya da na gaskiya da na waye duk inda yana da ido da zai iya tantance su sai aka bashi jagoranta ma'aikatar an abdul an ubaidullahi bin abdullahi bin utbata bin mas'ud daga ubaidullah dan dan abdullah ubaidullah tasghiri ne ubaid tasghiri ne na abd ubaidullah ɗan abdullahi abdullahi ɗan utuba utuba ɗan mas'ud kenan an abihi daga babansa baban wa kenan baban wa baban ubaidullah ne baban ubaidullah wa abdullahi anna umar bin khattab yake cewa lalle umar dan khattab radiyallahu anhu su'ila an tambaye shi anil mar'ati wa banatiha dangane da mace da yatta mace da yatta min milkil yamin ta mutum tutau ihdahuma ba da ukhra a sadu da ɗayar bayan an sadu da ɗayar bi milkil yamin a matsayinsu na bayin mutum ya halatta ko bai halatta ba kun gane maganar faƙala umar sai umar bin abdulaziz ya ce ma uhibbu an akhbarahuma jami'an ne kan ba na taɓa son a ce na tara da su duka inda shi ne wani ha an zalik sai umar bin khattab ya hana haka na nahayu harim ce haramun ne mutum ya hada uwa da yarta a matsayinsu na bayinsa ba wai a matsayinsu na bayin nashi ne haramun ba a'a saduwa da su lokaci guda ga kuma Allah ta'ala ya ce me wallazina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin kun gane maganar sai suka ce tabbi jan yanzu dai mun ji matsayin wa Umar bin Khattab akan wannan bari mu ji matsayin wani kuma وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمت وحرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا لجعلته نكالا قال ابن شهاب وراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحدثني عن مالك أن ابن شهاب مالك daga malaminsa ibn shihab kullum muna maimaitawa karatun da ka gan shi wallahi yana da kuma yana da yawan gaske abin da zai rage maka wuyan shi da wahalar shi shine ka yi shi a wurin wanda ya gane shi kun gane maganar zai taimaka maka sosai da sosai shi imam malik ibn anas da ya zai yi karatu a wurin ibn shihab su ne malamin duniya a lokacin duk wata magana sai a ce a ce ibn shihab ya faɗa sai yi karatu a gaban shi ba shi kenan ba shi irin waɗannan mutane ko takakkiya ce ka yi takakkiya kanas ta wurin shi ka je wurin shi kai karatu zai sauwaƙe maka karatu mun sha maimaitawa ibn hajar da kaga ya zama karfe a hadisi a lokacinsa babban malami a hadisi shine abdurrahim al-iraqi shine malami kat na ƙarshe a wurin ilimin hadisi da ya tashi kawai sai wurin sai je yi karatu wanda yake yana da alfiyatul Iraki iraqi duk wata magana za ya ce to ai abdurrahim al-iraqi ya ce kaza sai je wurin shi karatun yanzu ba shi kenan kat ba ko fahimci waɗannan ko to wannan zai taimaka maka ka samu sauƙin karatu zai taimaka maka karatu mai yawan gaske ka same shi a ƙanƙanin lokaci in dai kai a wurin wanda ya gane abin amma in dai kai a wurin wanda bai gane ba to shi kenan sai ga ana cuɗanye ne in cuɗanye ka Allah ta'ala ya sauke shi imam malik ibn anas wurin ibn shihab yi karatun na shi wanda yake ɗazumin yi maganarsa an qabisa ta bin zu'aib daga qabisa dan zu'aib anna rajulan sa'ala usman bin affan lalle wani mutum ya tambayi usman dan affan an al ukhtaini min milki yamin ya halifa dangane da mutum ya hada yan uwa yan uwa mata guda biyu min milkil yamin da mutum yake da su a matsayinsu na bayi hal yi juma'u bainahuma shin zai hada su ya taɓa wannan ya taba wannan tambayar kenan faƙala usman sai usman bin affan ya ce dankari a halathuma aya wata aya ta halatta su wa harramathuma aya wata aya ta haramta su fa amma ana amma ni usmanu fala uhibbu an asna a zalik bana jin zan iya wannan bana son yi wannan na kyamaci wannan ba zan yi ba to amma mai matsayin shi halas ne ko haram me kuka fahimta matsayin sai na Uthman akan wannan eh wani hukunci ko ga yayi bai ce halas ba ne fa bai kuma ce haram ba wannan maukifi zai taimaka ma ɗalibi idan abu ya rikice maka ka ce gaskiya kai ga matsayinka ma'ana shi ufon ban afan ayoyin ga wannan ta ce halas ga wannan ta ce haram kun gane maganar ko to shi yanzu ba zai ce komai akan kowace ba yanzu sai ba da maukifansa shi dai ba zai iya aikata wannan aiki ba wace aya ce ta halatta wace muka faɗa wallazina min furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wace aya ce ta haramta wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf kun gani ko tunda Allah ta'ala ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma ma ismul mausula ce kuma ismul mausula tufidul umum kaza kamar ma tufidani ma'an kullul umumi ya ukhayya fasma'a ai bi ma'ana allazi duk abin da hannun damar su ya mallaka tun ga tun da ya zama duk abin da suka mallaka ya hadawa dawa uwa da ya yar uwa da yar uwa tun da duk ba ta fitar da wani ba sannan kuma wannan wa an bai bainal ukhtaini al aljinsiyya al-istighraqiyya ita ba ta ummu wannan ko wa al tufidul kull fil umumi fil ifrad kal alim duk an samu siyar na al umum wannan aya ta haramta wannan kuma ta haramta ta halatta kun maganar shine sai Usman bin Affan ya ba da matsayinsa to a nan malamai suke cewa to yanzu ya za kan abin nan din na so yanzu mana da abin da iraki ya karanta abin nan zurqani ya ambata zainuddin abin nan abdul azim az-zurqani in karanta mana larabcin gaba ɗaya daga sharhin wannan hadisin da yi yake cewa yanzu tun da ayoyin sun zama haka ita ayat suratin eh, an-nisa wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma ƙarar salaf kun gane wannan ita ce ayat da ta zo tana bayanin al-muharramat abubuwan da aka haramta abubuwan da aka haramta abubuwan da aka haramta kun fahimci wannan da ke ko ce saboda haka mi madauki wannan zai fi mana madauki wacce ayat da ke cikin suratul mumin ko salasa ilm ma'arij saboda ita ta zo tana yaban wasu mutane ne ta zo ne ala na almada wallazina na li furujihim hafifun illa ala azwajihim amma malakat aymanu fa innahum ghayru malumin kun gano wannan da kyau ko amma wannan ita ta zo tana bayanin tsantsan abin da yake haramun ne wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhut wa ummahatu mm? وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما وأن تجمع أبنا والموسنات من النساء تكاكتن ده آير تازو تنا أبو كذا حرام ني أبو كذا حرام ني أقدمت ده ونن shi in ji zainuddin abin in ji azurkani wannan aya ta zama ita ce a am wata ta zama a khas ya fi kuma gaskiya magana ce wa jihar sosai da sosai na yi kokari a ce na zo mana da littafin sai da muka buɗe sai na cina kuma ban ɗauko littafin ba amma dai kusan wani a dunkule shi ne abin da aya take magana nan eh wuce magana aure ne cewar nan manta ba mallaka ce haramun ba saduwa da su ne ake magana haramun ya taɓa wannan ya taɓa wannan shine abin da ake magana haramun sai malamai suka ce tunda aure an haramta a aure an haramta wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma kada salaf to a mulkul yamin hinne ma min babi aula a ce a haramta din mun shiru to haka ba za ka dinga samun ayoyin qur'ani da hadisai malam sun maka bulu to wani maimakon yi siru kawai shi kenan sai ya fasa kai shi ma ya zama daru ifta'i hmm. eh, yana fatawa ba Allah ya sauke Allah abin yana da wahala sosai da sosai Uthman bin Affan ya ce ma aya wa ma aya kai ka san daga jin larabcin ka san na ƙwararre ne na malami ne ya san ayoyin <laughs> shi wanda ake ma wannan fatawar da ya ji qal sai ce fa kharaja min indihi sai ya fita daga wurin Uthman bin Affan falaqiya rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai je haɗu da wani mutum daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alahu an zalik sai ya sake mai wancan tambayar da iwa sai na Uthman tunda shi bai ji bai ji amsar halal ko haram ba kun gane maganar sai ya tambayi wani mutum wannan mutum ne shine ibnu shabi ya ce ina ganin wannan mutum shine Ali bin Abi Talib sai ya tambaye shi faqal sai Ali bin Abi Talib ya ce in shine Lauka kana limin min inda a ce wannan al'amarin a hannuna yake mai kina halifanci inda a ce ni ne khalifa to a hadan fa'ala zalik sannan na samu wani ya aikata wannan tabar gazar laja'altuhu kalan da na sanya shi shi mutumin ya zama gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah hmm? kamar ya gani ga wani isi wani tsoron Allah kun gane ko shine nakal idan aka ce nakal ko nikal shine azabar da in wani ya ganta ta ishi wani darasi faja'alnaha nakalan lima bai bayna yadayha wa ma kalfa wa ma'idatul mutakai to amma bai ce da ne mishi haddi ba kun gane maganar sai malamai suka ce domin akwai shubha shubha da Allah ta'ala ce abban zai iya fahimta cewa wallahi na furujun hafizun illa ala azwajihim to kaga tun da yanzu yana da wani tawili duk da cewa ba karbabbe bane shi yasa ba za a yi mishi haddi ba amma za a yi mishi ta'aziri gargadi to a gargadin ne zai mishi ita ta yadda in wani ya gani ba zai sake yi ba ba zai sake tunani ba amma sai dai ya yi tambaya ba eh kwaya mai arba'in kwaya mai dubu uku <laughs> ai ba rana ɗaya ba kana hannunsu <laughs> Allah ya zauki sai ne ibn shawai ce orahu ali ibn abi talib ina ganin wannan mutumi shine ali ibn abi talib kun gane maganar ku an عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك irin wannan fatawar ta Ali bin Abi Talib ita ce fatawar Zubair ibn Awwam wa Zubair al-Mumaddahu kun gane wannan ku haka maganganun sahabbai da tabi'ai suke hukunce hukuncin su qala malik rahimahullah azza wa jal amati takunu inda ar-rajuli fa yusibuha thumma yuridu an yusiba ukhtaha إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو إتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك يزوجها عبده أو غير عبده قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك إمام أنا سيكي شوى في الآمة دنغني دبيوة تكون عند الرجل فيصيبها da ya kasance da ta kasance a wurin wani mutum a wurin mutum fa yusibu sai mutumin ya taba ta ya sayar da ita ita baiwar thumma yuridu an yusiba ukhtaha sannan yake so kuma ya sayar da wata abinda muka gama magana shi yanzu wa an tajma'u al ukhtaini illa ma qad salaf to yanzu ya zai yi la tahillu la malik ya ce to wannan uwa tata ta biyu ba ta zama halas gawa ga wannan mutum mutum da ya sa da yar uwarta ta farko hatta yi harrima alaihi farji uktiha har sai ya haramta wa da kansa farjin yar uwarta Mana tun da yana son ta biyun yanzu sai ya haramta ma da kanshi ta farkon kun gani ya sadu da uwarta ta farko yanzu kuma yana so ya sadu da uwarta ta biyu sai malik ya ce ba zai yi ba sai ya haramtar da ta farkon ba zai yi eh, ta yaya bini kahin ya aurar da ita idan ya aurar da ita kuma zai sake ta ba ta zama turun ba yauwa au ita ka koyi 'yan ta ta zama ya ba baiwa ba no kenan au kitaba ko ya dora mata fansa ya ce ya sanya mata kudi naira dubu goma in ta kawo ta zama ta fanshi kanta au ashbaha zalik au ma ashbaha zalika ko kuma wani abin da ke kama da haka ko isayar da ita a ganye sai da ta farko yanzu ta biyun ba ta zama jam'i ba kenan ko wa ta zama ubainal ne yawwa ko kuma a ce an kawo hari an tafi da ita ta farkon eh an sace ta shi kenan ko ta gudu guduwar da ba a tsammanin za a iya samunta a duk waɗannan abubuwa su ne kamar ma'ashi ba hazalika shi ne ma da ike ce yi zawijuha abdahu ita ta farkon sai ya aure da ita gabawan shi au ghaira abdihi ko ya aurar da ita ga wani wanda ba bawansa ba alhin da in ya aurar da ita yanzu ta zama mata aure kun gane maganar to yanzu ba zai yi kuma a ce ya hada yan uwa guda biyu ba Allah ta'ala ana ce kai in ya aurar da ita ga ɗa ma ba wai ga bawan shi ba in ya aurar da ita ga ɗa abin da ta haifa bawa ne balle in ya aurar da ita ga bawa tana bawa yana bawa an bawa amarya baiwa eh in suka haifa ya san haifu bawa kamar ya shiwa to ai bawan ba naka bane na wani ne in kuma wannan ne kamar abdihi bawansa shikenan eh ka aurewa da wani yi eh, mana auren ya tashi kenan ko ga su tarihin jihar zafi eh an mai baiwa mana mai boya babu nahayi an an yusibar rajulu amatan kanat li babu nahayi babun da zai mana bayanin haramci an dangane da an yusibar rajulu mutum ya sadi da amatan wata baiwa kanat li abihi wadda yake ta taba kasancewa ta baban shi sai baban shi ya bashi ita zai da ita kun gane maganar shi ne eh babu nahayi an an yusibar rajulu babun da zai hana mutum ya sadu da baiwa kanat li abihi da ta kasance ta baban ya halatta ta ɗauko mai ruwa ta mai shara shirya mai littafai ta komai amma zai taɓa ta ba zai taɓa ta ba ƙala rahimahullahu azawajal haddasani ya haya malikin annahu balagahu anna umar bin al-khattabi radiyallahu an wahaba libnihi jariyatan faqal la tamassaha fa inni qad kashaftuha حدثني يحيى an malik yake cewa يحيى ابن يحيى الليثي يا ya karanta shi ne wannan hadisi daga ruwayar malik daga malik annahu cewar shi malik bayani balagahu bayani ya zo mashi anna umar bin khattab cewar umar dan khattab wahaba libin hijariyatan ya baima shi kyautar baiwa kun gani magana ba ɗanka kyautar mashin ba kyautar mota yawwa ya ba ɗan shi kyautar baiwa faƙal sai ya ce da ɗan la ta masaha amma karka taɓa ta karka sa da ita fa inni lalle ni wa kenan uba kada ka shaftuha yace ce na yayi ta na ganta so da haka sai zai ta ɗauko ma ruwa taimaka shara taimaka abinci in kana goro da sauransu وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مجبر ثلاثة عبد الرحمن كنا بن عبد الرحمن بن مجبر إذا يتي أن عبد الرحمن بن مجبر عبد الرحمن بن مجبر سيكو عبد الرحمن لا أما ثلاثة عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن kamar yadda ake da yahaya buni yahaya buni yahaya buni yahaya nawa kenan a uku yahaya buni yahaya buni yahaya amma ai mu yahaya bi muke da su yahaya buni yahaya allaisi ko dai yahaya buni yahaya allaisi ko yahaya buni yahaya at malamin bukhari kun gani ko <coughs> annahu qala shi abdurrahman bin jabbar ya ce وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية سالم دان عبد الله عبد الله دان عمر معنى سالم ينزو جيكا ني غوا كينا غا عمر دان خطاب شي سالم بن عبد الله ياي ما dan كوتر بيوا فقال سي سالم دين din لا تقربها كركي karki kusa da ita a to ai ka kai shi baka ji abin kakan shi faɗa ma ɗan shi ba fa inni kada artuha ya ce lalle ni na nuface ta falam an shak ilaiha da ba gaba kuma sai dai ban kai gare ta ba kuma ya ce ya nuface ta amma bai ma sa da ita ba amma ya yi nufin ya sa da ita kuma sai bai ji abin nan nishadi ko san hakan ba sai ya bata to amma tun da ya ganta bai halatta kuma ɗan shi ya ganta ba duk da bai sa da ita ba sai dai ta ɗauko mai ruwa ta mai girki ta mai waɗansu ayyuka kuma وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن أبا نهشلي بن الأسود قال للقاسم بن محمد إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأتي فقالت إني حائض فقمت فلم أقربها بعد أفأهبها لابني يطؤها فنهاه القاسم عن ذلك وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد دق من مالك شيني يحيى بن سعيد الأنصاري أيوب كانت مالم مالك قلنا كنا كيف دي قارة من كانت ابن شهاب mun karanta kuma mun karanta abdurrahman bin mujabbar eh mun karanta yanzu muna karanta yahya bin sa'id na uku kenan yake ce anna aba nahshal ibn aswad lalle abu nahshal dan aswad qala lil qasim bin muhammad ya fada ma al qasim dan muhammad muhammad dan wa ba bakar siddiq ya faɗa ma alƙasim ɗan muhammad ya tambaye shi in ni ra'aitu jariyatan li ya ni na ga wata baiwata na ganta mun kashi fan anha ta yaye jikinta baki ɗaya wahiyya fil qamar a farin wata a gaba a cikin duhu ma kenan fajalastu minha majalisar rajuli min mar'atihi na zauna a inda namiji yake zauna ma matashi faƙalat sai bai wata ce inni ha'id ta ce tana al'ada faƙumtu sai yace ce sai na tashi falam aqrabha ba'du ban sake kusantarta ba tambayar ita ce afa ahibuha libni ya tsauha ya halata in ba da kyautarta ga ɗana ya sadu da ita duk da ni ban sadu da ita ɗin ba Hmm? wato tambaya wallahi in mutum ya kuskure ya ce wai kunya za ta hana shi tambaya ko ba zai ji ya tuna ba sai ya ji shi yana hayaniya cikin wutar jahannama tukunna tambaya da ka ganta ka gane addininka ka yi tambayar da za ta sa ka gane addininka wallahi wajibi ce kurkuma ta faƙa na salami faɗa ya ce ni'imar nisa'u nisa'ul ansar yace madalla da mata matan madina mata ma kunya ba ta hana su su fahimci addini balle namiji zuwa ta yi ta tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala da wasallam ta tambaye shi hira ta shin fada ta ce tukunna ta ce inna Allah la yastahi min al sannan ta ce ya rasulullah idan mace ta mafarki ta ga abin da namiji yake gani za ta yi wanka ana sai na'am idza ra'atil ma' kai amma mutum ya zama ba zai karanta ba ko ba zai yi tambaya ba ko yana jin kunya ku dubi irin abubuwan da uba ne zai zo ya tambaya fa yana so ya ba da ita ga ɗan shi gashi gashi gashi gashi kuma ya yi bayani saboda wanda malami ya san amsar da zai bayar ba kana da abin nan ba ka zo kai ta wani kunkuni ka fahimci wannan ka kasa bayar da bayanin da za a baka amsa dole ne ka fitar da abun a fili shi wanda zai baka amsa ya gane surar matsalar domin ya baka amsa da ta dace ka je ka dukunkuna abu ka bashi ya baka amsa sabanin abin da shi ya fahimta kun fahimci wannan da ke ko sai ce yanzu ya halatta in ba da kyautarta ga ɗana fanahahu alƙasim an zalik sai alƙasim bin muhammad ya hana shi wannan ice bai halatta ba kun ga bai ganta ba amma bai sayar da ita ba amma ya ganta har ya kai ga ya zauna inda namiji yake zama ga matar shi ce bai halatta ba sai dai kawai kamata ta ɗauko mai ruwa ta mai girki ta mai sauran waɗansu al'amura kuma <coughs> to idan kuma ya ce fa uba ya aura bai sai da ita bai saki ah? ai ita ko ba a kai ga wannan ba in dai an ɗaura aure kenan kawai ko ana ɗaura aure uba yana saki bai halatta ɗaya aura ba wala tankihu ma ba uku min nisa illa ma ƙar salaf sai dai kwacha da ta gabata kawai masail jahiliya allati khala fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahal jahiliya shine kawai wannan وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا فقال عبد الملك لمروان كان أورع منك وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة وحدثني عن مالك عن الإبراهيم بن أبي أبلة دق إبراهيم ابن أبي أبلة ما شيء suka ce sunan shi yushmir yushmir sunan shi kina ai mana ai ne kuma ya rasu a shekara ta 152 an abdulmalik bin marwan daga abdulmalik dan marwan abdulmalik dan marwan yana cikin abin nan halifofin daular banu umayya ko shi abdulmalik bin marwan annahu wahaba li sahibin lahu jariya ya baima wani yaransa ko wani abokin shi ya ba shi kyautar baiwa kun gane maganar in sa'alahu anha sannan sai ya tambaye shi dangane da bayarwa ya ce kada hamamtu an ahaba halibu ne ya ce na himmatu na so nima in ba da kyautatta ga ɗana fa yaf'alu biha kaza wa kaza yi kaza da kaza da ita ma'ana ya ɓoye abin da zai da ita kenan fa ƙala abdulmalik sai abdulmalik ya ce wanda i kyautar kenan ko ba shi yi kyautar ba ya bai ma wani nashi wani abokin shi ko wani yaron sai ba shi kyautar baiwar baiwar ko shi wanda aka ba ya ce ya so ya bada ita gawa ga dan shi sai abdulmalik ya ce wallahi lamarwanu kana aura amink ya ce wallahi marwan ya fi ka tsantseni marwan ya fi ka tsantseni wa kenan wani hmm? shi ne shi abdulmalik ne bin marwan sai abdulmalik ne ya bayar sai ya ce baban shi marwan ya fi ka tsantseni wahaba libin hijariyatan ya ba da kyautar baiwa ga ɗan shi shiwa shi marwan ya ba da kyautar baiwa ga ɗan shi amma bai faɗuwa ya ɗan ba bai faɗuwa ya ɗan ba shi marwan mahaifin abdulmalik ya ba da kyautar baiwa ga ɗan shi wani ɗan zai yi waɗa shi abdulmalik ɗin kenan ka gane ko sun maƙal sannan ya ce la ta ƙarabha kada kusance ta kada ka taɓa ta fa'in ne ƙazara a yi tusaƙaha mun kashe fatan ya ce na gama ƙyange mata a yayi me kalma mun kashi fatan ne yayi kuma ƙyange ma eh maƙyan jama ga ta nan tare ba shi ne nisfu sak ba shi ne kaurito <laughs> in ce ƙauri ke na fi soki ita ya ga ƙaurinta a yayi hmm? a hausa ce ingantacciya ya ga ƙaurinta a yayi kun gano wannan da kyau ko saboda haka bai halatta la'alla shi yasa idan abdul malik ne shi yasa shi ma ibayar da ita eh wannan shi ne dangane da abin da ya shafi bayi gani wannan a bayi kenan to ina ma ga 'ya'ya kenan ya gaga ba zai yiwu ba Allah ta'ala ya sauke babu na hayi an nikahi ima'i ahalil kitab bayi na ahlul kitab ya halatta mutum ya aure su Hmm? an gane tambayar bayi na ahalul kitab ma'ana kirista ce yahudiya ce ko ba nasariya baiwa ce ya halatta mutum ya aure ta inda shi diwa da kudin da zai aure ya قال مالك رحمه الله عز وجل لا يحل نكاه أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات fahunnal ima'u al-mu'minat malam kaji tafsiri shi yasa mutumin da yake ɗanyen magana zuwa ga malik wallahi sai ka rasa da wani ido za ka kallace shi Allah yana cewa su imam malik ba sa san hadisi mutumin da bai san hadisi zai yi muwaɗa shi da yake san hadisi mai yayi za ga wani ko arba'una hadisi ba zai iya sharhi ba karewa dai kenan ba wai ya taro hadisai irin arba'un hadis guda 42 ba a'a yi sharhin su ma ga sanan an rubuta ba zai iya ba shi kuma hadisi yake zo ba san fikihu an ɗora shi akan gurguwar ban kaɗaɗɗiyar hanya wacce yake ba daidai ba imam malik ibn anas yake cewa qala malik rahimahullah la yahillu nikahu amatin baya halatta mutum ya auri baiwa yahudiyatin ba yahudiya wala nasraniyatin hakan nan ko ba nasariya li'an Allah ta'ala ya qul fi kitabi domin Allah ta'ala yana cewa a cikin littafinsa wal musanatu al mu'minat hakan nan an halatta muku auren al-sunnati min minal mu'minat mata masu kamun kai daga cikin mummunai minal mu'minat daga cikin musulmai an halatta muku ku auri mata masu kamun kai musulmai wal muhsanatu haka na an halatta muku ku auri yaya masu kamun kai min alladhina utul kitaba min qablikum daga waɗanda aka bai ma littafi da suka zo kafin ku suwa kenan yahudin nasara to na mun samu almuhsanatu min almu'minat mun samu almuhsanatu min allazina utul kitab kun gane ko to menene da ake nufi da almuhsanat a wannan ayar wal muhsanatu min allazina utul kitab Me meye ma'anar lafazin almuhsanat sai mala ya ce hara'ir su ne ‘ya'ya mata al yahudiyat na yahudawa ‘ya'ya mata min al wa wan nasraniyat da kuma wadanda suke nasara ya'ya ake nufi ba bayi ba kun gane maganar ya'ya ba bayi ba wa qala tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa man lam yastati minkum qawlan duk mutumin da bai samu sararin yin aure ba bai samu wadatar hannu ba bai samu wadatar da zai yi aure ba ya auri an yanke almuhsanatil mu'minat ya auri almuhsanat 'ya'ya almu'minat masu kamun kai ma'ana bai samu sararin da zai auri 'ya'ya musulmai ba kun gane maganar ba shi da kuɗin da zai auri 'ya'ya musulmai to famin ma malakat aimanukum ya halatta ya auri abin da hannunku ya mallaka bayi kenan ko min fatayati kumul mu'minat daga bayanku waɗanda suke mu'minat <coughs> sai mali ya ce fahunnal ima'u muminat su ne bayi mata al-muminat su aka halata a aura ba a halata wa mutum ya auri bayi kiristoci ba kun gane maganar bai halata mutum ya auri baiwa kirista ba amma ya halata ya auri ya kirista eh kirista ba e ya kamamiya mai kamun kai ba ballagaza ba e za ta iya zuwa a matsayin baiwa ga musulmi wannan ba da aure ba ya halatta ya mallake ta ya halatta musulmi ya mallaki baiwa kirista ko baiwa yahudiya kun gano wannan ya halatta ya mallake ta ta zama baiwar shi kirista ce kuma bai hudiya ce kuma ya halatta sa da ita amma bai halatta ya aure ta ba man gane wannan ƙara maliku rahimahullahu azza wa jalla fa inna ma ahallallahu fi ma nura نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية Ƙara malik rahimahullah azza wajal imam malik ibn anas yace fa inna ma ahallallahu abin sani kawai Allah ta'ala ya halatta fi cikin abin muke gani muke zato nikahal ima'i al-mu'minat ya halatta mutum ya auri al'ima bayi mata al-mu'minat mummunai ya halatta ka auri baiwa mummuna ma'ana musulma kenan kun gane wannan da sharaɗi sharaɗin su ne guda biyu sharaɗi na farko shine me baka samu abin da zaka auri ya ba sharaɗi na bifa mutum kuma yana jin tsoron kada ya afka masana to anan ya halatta ya auri baiwa musulma walam ya halil nikaha ima'i halin kitab Allah bai halatta mutum ya auri baiwa kirista ko yahudiya ba a hannun kitab al-yahudiyyati wan nasraniya bai halatta ba kun gane maganar zan kara mana da maganar zurkani da i a daidai nan ya ce waka za ya harumu nikaha nisa'i sa'ir al-kufar hakan nan ya haramta haramun ne mutum ya auri mata kun gani mata ba wai 'ya'ya ba ma mata na sauran kafirai wanda yake ba yahudawa ba nasara ba alhara'ir wanda suke 'ya'ya ghairil yahudi ghairil yahudi wan nasara in dai ba yahudawa ba nasara ba haramun ne mutum ya aure su yace ka abadati shams kamar matan da suke bautar rana mutanen birnin saba kafin su musulunta a gaban annabi suleiman wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin duk matar da kasan tana bautar rana ko tana bautar taurari ko tana bautar tsumburbura ko bama gujiya waɗanda duk haramun ne mutum ya aure su cin su ma haramun ne in dai ba ruwa ba ko burodi ko jus haka dai da sauransu eh ko rogo ko dankali ko doya da aka gasa wannan duk halasu ne ka siya to shi kenan sai ku wanke tukunyar ku zo ku dafa naku wannan dole za ka sani ina an ka samu admission italy me kasar an ka samu admission zuwa russia kasar rasha me addinin su wata mu'amala za ka yi da su shi mu'amala su ɗaya ne da in ka samu admission zuwa ingila kun gane maganar an ka samu admission zuwa birtani abin nan germany duk iri ɗaya ne <laughs> wai zai isra'ila ba zai je isra'ila Allah da tuba hakan nan bai halatta ba wa kamar ko masu bautar wata wa suwar ko masu bautar suwar hotuna sun sassaka hotuna suna bautarsu wani jum ko masu bautar gumaka malin ya ce wa mu'attila ko mu'attila waɗanda suka goge sifofi na Allah ta'ala cewar su ba su yadda Allah ta'ala yana da wata sifa ba zurkani duk ya ce kafare ne bai halatta ma ka aure ta ba duk wacce kasan tana da wani aƙidar wazzanadiqa da zindiƙai su ma haramu ne duk mata take zindiƙa ce haramun ne ka aure ta eh Eh? eh yana da gaskiya ita eh, ya kuke mai dariya yana da gaskiya wa batiniya da waɗanda suke da aƙidar ƙur'ani yana da zahiri yana da baɗini su ma waɗannan duk bai halatta ka aure ta ba wannan magana fata zurƙani ce da yake sharhin muwaɗa ce ta abubakar mahmud gumu ce eh ba tashi ba ce ta zurƙani ce da yake sharhin muwaɗa قال مالك رحمه الله عز وجل baiwa ba yahudiya بيهودية والنصرانية da baiwa ba nasariya ta hillu lisayidiha bi mulkil yamin ya halatta mai ita ya taba ta a matsayinta na baiwar shi ba na matar baiwa ba wala ya hillu wata wa amatin majusiya bai halatta baiwa ba majusiya mutum ya sayar da ita babu milkin yamin a matsayinta na baiwa shi a'a in dai ba kirista ba ce in dai ba majusiya ce sai dafi ka sayar da ita ko te maka girki ko a baiwar kun gane magana ya halatta ka auri baiwa musulma kun gane wannan da kyau ko ya halatta ka sari da baiwa musulma nau kenan biyu bai halatta ka auri baiwa kirista ba ko bai hudiya bai halatta ka aure ta ba amma ya halatta ka sayar da ita a matsayinta na baiwarka no kenan wannan kenan abin nan ba ma gujiya bai halatta ka aure ta ba bai halatta kuma ka sayar da ita a matsayin baiwarka ba duka biyun bai halatta ba kun fahimci wannan da kyau ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik maganar zindiki da izinin Allah ta'ala gobe za mu baka amsa ta lokaci ya kure